أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى عباد الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. karatun na sayi buhari muna cikin babu murin imani a karatunmu da ya gabata sati mun yi bayani a kan cewa za a sallallahu alaihi wasallam yana cewa mai shi aiki aiki da mutum ya dole shi na yi bai fata ba shi a mafi shi aiki da bisa wannan na an kai bayani cewa kuma an yi bayani a kan cewa aiki in ya kasance mutum na iya yi da yawa ya samu shi ko da ko an samu hadisi wanda zo da aiki kai nan da wasu mutane wanda kasance ba su iya yi da yawa ko kuma in sun suna da kasawa zuwa gaba wanda san yi bai da kasawa ya samu shigogi a kan aiki shi sai da yawa ba iyakance ba ga aiki na lada mun yi bayani a kan masu azumi na shekara daya banda da kun yi mun yi bayani a kan masu sarki qur'ani cikin kowace raka'a cikin wata ramadana to kaga tare da masu sallallahu alaihi bayani ya ce ma ba ba

bai gane ba ko wanda bai iya ganewa shi ka tsaya shi ke yake wanda ba shi na iya ganewa shi ya samu ko cikin yini shi ta sa ko goma shi na yi ba ya kan ci ba a shi ne ya kan cewa ga wanda ya kasance bai iya jawa ki na za mu tashi babu da ya zai imani wani kusani bai mai gane akan karuwar imani da rage washi wa kaunin Allah ala da zancen Allah ta'ala da haka wajen namu mu a kara musu Allah su Allah ce wajen namu a kara musu gudan shirya mu a kara musu imani wai da da zina amanu imani sannan kuma wai da da zina amanu imani masu imani kuma Allah na kara musu imani ashe kenan al sannan Allah cewa al-yawma al-yawma yau akamaltu lakum dinakum na cika muku addinin wani za ta raka shi a cikin bar wani abu da kama da ya kammala ko na yi to ana ci mu na adinai Buhari ya kan hujja da aya ta alqur'ani cewa al-yawma akamaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum shi na daga cikin inda tunda nuna kama da na to wannan da buhari ya kawo hujja da wannan aya an ce gabani ne mu yana shi ma ya kawo hujja da wannan aya akan tsaruwar imani da yau imani da ma kila lokacin da an ce shi inda kauman yaquluna wasu mutane suna cewa al-imanu salam wai qaul imani qauli na kawai fa kana sai yace kana zalika qawla an tunzila ahkam wannan ya faru gabani a da hukunci sannan in take imanin kauli na iya haka na ko umira na su an kuma wani mutane an ya kuru la ilaha illallah fa idza qalu ma asamu ima'ahum wa amwalahum an kuma wani mutane su ce la ilaha illallah fa da qalu ma idan suka ce la ilaha illallah ma asamu ima'ahum sun tsare jinainan su wa amwalahum sun tsare dukiyoyinsu to bayan wannan ta ce falamma alimallahu sidqahum amarahum bi salati lokacin da Allah ya bayyana mu masu gaskiya imanin su sun yi imani da gaskiya amalin bi salati sai ya kore su sallah faru sun ka aikata sun ma amalin sannan ya kore su a da da azumi da fa sun ka aikata sun ma da ta salati faru ثم أمرهم بالحج ففعلوا ثم أمرهم بالحج ففعلوا يقول الحج سكايكتا لوكتين da Allah ya tsara waɗannan farilloli gare su sallah azumi hajji zakka duk sun ka wannan abubuwa suka aikata su lokacin da Allah ya tabbatar da karɓo waɗannan ayyuka gare su daga abin da ya bayyana ga niyoyinsu kala da Allah ce al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addini wa raditu lakum islam dinan sannan kuma na yarda ku addini musulunci shine kawai addini wanda aka tabbaci wanda addini da gaskiya kala ibn ubaydata sai ibn ubaydata ya ce to bisa ga wannan cewa wa raditu lakum islam dinan wa man taraka shay'an duk wanda ya bar wani abu min zalika daga cikin wannan burlorin da an ka kula ta mishi ya bar ɗaya daga cikin su ya aikata shi ba wa kana ya yayi wannan kuma akan kasala aw majunan ko kuma akan saboda wasa ya bar sallah saboda kasala ko ya bar sallah saboda wasa ko ya ya saboda kasala ko ya ya saboda wasa ko ya bar hajji saboda kasala ko ya bar hajji saboda wasa ko ya bar hajji da saboda kasala ko ya bar hajji da saboda wasa ya ce a danna wa alaihi sai mai mara biya kan wannan kana na kasa imani kuma ya kasance imani ne ya da kasa kenan a shi kenan kaga al'imam ne zai yi wa ya kusu ta ce wa man taraka shay'an minha wanda ya bar wani abu daga cikin ta ya bar shi alhali ne wa mujahidan ko kuma jahidan shi na mai mutu wa man taraka shay'an minha jahidan wanda bar wani abu da riski alhali ne shi na musu mutane kafin da shi ba kafin a shi kenan kaga al'imanu yazid wa yaqul to shi na ce حدثنا مسلمون ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن حدث na النبي صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah ya ce ya harufi min annari man qala la ilaha illa Allah wa fi qalbihi wa shahidati min aibi ba ina yanka daga cikin wuta duk wanda ce la ilaha illallah wa fi qalbihi cikin zuciya sai akwai wasu na shahiratin aw na shahiri abin da aka ce ma shahiri wato wata kwaya ce da ta kama da alkama min na alheri duk wanda a aka imani daidai kwayar alkama na alheri zai shi daga cikin wuta wani hakimi na nari man kana la ilaha illallah wa fi qalbihi wasu na kodashin min khairin shine ya kare da cikin wuta wanda ce la ilaha illallah mu cikin zuciya dai akwai awo na dubuwa na ainihin a gatanan a alkama ita aka ce maburati alkamatu alkama wanda kasance shi zuciya dai akwai kwari akwai daidai girman bulbuwa ko kuma daidai girman alkama na imani cikin zuciya da da ajiyar a ɗauki alkama na azalimi zani to nauyin nan nata ya kasance imani da ya kai daidai nauyin haka nan to zai shiga aljanna sannan kuma ya ce mi waya harbi na annari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu dharratin min waya harbi na annari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dharratin min khairin na من man kala قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن ذره من خير وفي قلبه وزن ذره cikin zuciyar shi akwai awo na azara abin da aka ce ma azara sun ce a kan rukiyari shi an mahi ƙarancin komi wasu ce kuma abin da aka ce ma azara watan a kura wadda ka tashi wadda ka gani cikin hasken rana yadda aka ce ma azara wata fara guda azara ce to da mutum wanda kasance daidai ainihin wannan kura wadda ka gani cikin hasken rana in an ka aza mizani wanda aka imani da ya kare shi daga cikin Allah ba zai bai cikin ba kala abu abdullahi sai abu abdullahi ya ce kala abamu abamu ne bi da ce ya faɗa mana haddathana anas Allah ya faɗa mana annan nabi sallallahu alaihi wasallam ya imani wato man kana fi qalbihi wasu kana habatin min hayri wurin min hayar iko ce imani na imani an gane ko to yanzu na ga abin da Buhari ko cewa watan qala abam haddathana qatada haddathana anas saboda qatada shi cikin mutum da jiki sai kasance sha abin da yake an qatada an anas haddathana qatada an anas to sai dole an ana to me yasa don farko sai kawo hadisi gaba ɗaya watan abamu sai ko ce hadisi na abamu ba da ne kawo hadisi ne shamu a wayi. to sun ce shamu a disuwari albaɗu wa al'amu don abanu ya yi abanu dab'i ya yi shi don haka buhari ya kawo hadisi ne ko da hadisi ne ana da lardi ne akwai da jiki tun da abin da ce hadisna ka tada an hadisi shi kuma abanu ya ce hadisna ka tada A hadisna na da su ya zanga babu da jiki to ya shamu a disuwari cikin almajiran kasada shi na cikin wanda aka gaba gaba su uku na hisham abu suwadi da ibn abi aruba da wasu hijabi wannan cikin gidan kasada ko makarantar kasada babu kamar su don haka sai ya kawo hadisi na abamu ainihin istishari da shi ya kawo shi mu'allaki ya taimaka ma hadisi na hisham abu suwadi da shi to bisa ga wannan sai wasu malama sai malama su fito ashe buhari hadisin da ya kawo babu zafin imanin nuksani yayi yayi amira yayi takrari da ta inda ce babu ta faru da imani can da ce babu ta faru da imani sai ce haddasana isma'ilu qala haddasani malikun an amrin ne yahya al-madani an abihi an ya ne a khudri أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أحد الجنة الجنة وأهل النار النار فيقول الله تعالى أهلهم من كان في قلبه وزن الآل خير من خير وزن من كان في قلبه وزن وزن للآل خير من خير فيخرجون سهل شذر الشموتا ويخرجون منها أجلس ودودك المسنقوني فيلقون سيئة جفاته في نهر الحياة أو الحياة الشركة معلوم إمام أنا ما شيء شركة cikin ainihin korama ta ruwan kuma watan ta ruwan rayuwa bayan mutum sai da habbatu tamko da ainihin watan da taimi ruwa da ce a lantar an na haka har da a mutum ya san ba a gare ta tana hitowa a dorawa mutum ya san dan kwasashiya ta nabi sai ta kama buɗe ta kama buɗe ta kama buɗe ko ka haɗe masu tana ganin ta ta koma sun yi mai kyawu to sun yi shabba ainihin irin wani sun da kira bayan sun riga sun kone kirin kirin da ainihin a ainihin ƙwayar da ta fito da wurin da aka sanyi shi sanyi yanzu nan da sai sun kace ashe kenan yanzu Buhari ya kirari saboda da ma'ana hadisin ga Anas da ma'ana hadisin da ake da a hudri wa wata ne da Allah da Allah da sai Allah ya ce mala'iku ku da wani da cikin wuta wanda ya kasance cikin zuciyar shi akwai daidai habbatan mai hadalin akwai habba mai hadalin mai hadalin wanda ya kasance shi na da habba mai hadalin imani ko shani ya goma shani ni imani ko ni hadar ni imani wanda ya kasance shi ne a daidai kwaya ta gurguwa ni imani da imani to kanan daga kuma sai ga shi manzo Allah ya cewa a ainihin ya harbi min nari man qala la ilaha illa Allah wa fi qalbihi wazn shaqiyatin min hayy wa fi qalbihi wazn shaqiyatin min hayy fa in ka tara wa hadisi ne hadisi sai kamar ya ga ya to ma'ana su guda an kiyaye da wannan ko to sai maluma sun ce babu kirari saboda nuna ga watan a li'anna iman lamma ma lamma ta'atil amalu lokacin da aka aika sun haskace ta zidu watan kusu tana raguwa tana karuwa ko kuma da ma lamma ta'atil ziyaratu wani kusamin lokacin da ƙari da zuke kasance ta kuna tana kasancewa bin tibalar amali taratan wani lokaci ana kula da ayyuka yan kula da aiki sai a ce imani na karuwa da zigi sannan wata ratin fi kibarin imani wata ratin wani lokaci ko fi kibarin imani ana kula da imani ya aka bi imani sai a ce kuma watan alƙayin bin ƙarfi imani da ƙarshen zuciya imani wanda ƙarshen zuciya aka bi bin shi a ainihin al'imanu ya zai zuwa da kudu imani na ƙaruwa shi na rigewa to lokacin da ya kasance malumma suna da saɓani akan waɗannan guda biyu ta da jama'a kullum yana ihtimalin sai buhari kullum kowane su biyu. can da ce babu ta faru da ahlul imani sai ka hujja da hadisi da abin jiya a wuri kenan bai ke ba da amali na kuma da ce babu da ta imani da kusanihi ya kawo hadisi na anas shi kuma wata bi ta bada tajiki al'ayar da kalbi wanda a cikin zuciya an kana wa ta kara babu ta kara حدثنا أبو بن الزباري سمع الأفرام من أول حدثنا أبو الأميسي قال أخبرنا قيس بن مسلم عن آل بن شهاب an kwarin da hadari da zai alaba an an da bila haƙi wani mutumin da kuɗi daga cikin yahudawa an ce wannan na kafin a bada na shi na yawa wannan hadari tambaya ta da tsarku ya ce ma wannan hadari ya amiral mu'minina ya kai sarkin musulmi ayatun akwai wata aya ta kitabin da shi kitabin ku ta karɓuna na kuna karatunta zawar Allah ya nama a shirar yahudi na da da gare mu tattauka mu yahudawa lasta hanna zalika da yawon da damuwar ita wannan shi daga gare mu kara sai da kuma ce mishi ayyu wace aya ce ta ce al-yawma lakum dinakum wa alaykum ni'mati wa raditu lakum islamina wannan aya ta gare mu ta tsafta wannan da ciki ne da wurin tsafta damuwar ki shi da ke daga gare mu sai kasance a cikin da mu yi mata sosai kara Umar sai in ce ka na ba ka yi ai mun san wannan ne kuma shi mun ma mun san shi ba kana kuma mun san wannan wuri allazi ne da ta ka ala ala ga wa shi sai wa da yawan juma'a ta ranar juma'a yace mun san yin ba yin sannan kuma ta mun san wuri ba mu ga wannan wuri ba mu gushe ba muna girmamar da wannan yinin kuma muna girmamar da watan wannan wuri wuri na da girma gare mu ne ranar arfa san a yinin a wani tsayin arfa sannan kuma ranar arfa na da girma gare mu ce alhamdulillah mun gode ma Allah mun san yinin sannan kuma mun sarara ko wanda su ba mu kada ba a kai ne muna girmamar da wannan yinin saboda kammala addinin mu cikin wannan yinin babun azzakatu min al-islam ba mai bayani akan cewa zakata tana da cikin musulunci wa qawlu ko da zance ne da ala dawaka wa ma umiru illa li abdullah muhsin lahu dinu fa'a wa ma umiru ba hore su ba illa li abdullah sai su kota ma Allah kadai mu muhsin lahu dinu suna masu karanci addinin nan ga Allah suna masu karanci niyyar su da wata Allah fa'a. alhalin suna musulmai masu kauce ma kowane addini ba ta musulunci ba wai kima salata bayan wannan kuma aka umarce su da tsaye da sallah wuce zakata aka umarce su da su fitar da zakka wa zalika dinul qayyima wannan shi addini su ce addini az-zakatu da imani zakata tana daga cikin imani wato wannan buhari shi na ka hujja shi akan wato umurul imani ko kuma umurul fihi al-imani wasu an amoda su imani wasu kuma an amoda su imani bai kamala kai da su yanzu zaka suna daga cikin abin da imani bai kamala kai da ita saboda aiki ta ko a shi kenan al-imanu qawlu wa amalu yazidu wa yanqusu حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أنس عن أخيه أبي صهيب بن مالك عن أبيه أنه سمع الحكم عبيد الله يا الحكم بن عبيد الله suna ɗaya daga cikin asibitin bashara حدثني مالك بن انس عن امه ابي زهير بن مالك عن ابيه انه سمع سمع سمع الحكم بن عبيد الله shi alhaji bin ubayd Allah ya kasance shi na cikin ashirul bashir cikin jannati ya kuma ce da arabi wani mutum ya zo da rasulullahi inda mazan Allah sallallahu alaihi a min ahad jini cikin mutanen najdi da ake wanda ya kasance kai ne wato cena wai ta fi kai ne shafi kai ne ba yazma muna jin da wuya sauki shi kukan sauki ne muna jin wani sauki ne wala na kuma ya kudu amma ba mu gane abin da shi faɗi hatta da na hanyar kusanci manzon Allah wanda ta ko sai ga shi sai na tambaya an islami akan musulunci shi na tambaya a yadda ake musulunci fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai manzon Allah din shi hamsu salawatin fil yawmi wal lailati sallah biyar waɗanda aka yi cikin yini da dare wato sune Allah ya wani ta maka ashe kenan mai tsarar islami shina tambaya a kan wasu ayyuka na musulunci kenan mumini na bai tambaya akan imani sannan ko shina tambaya ababen da bai sani ba bai tambaya akan abubuwan da sani fakara ta yi ce ha alan ya gairu ha akwai wani abu wanda an ka dora ni wanda an ka misali wanda ba wannan ba ala sai manzo Allah ce la babu abin da an ka dora maka illa an a sai in kai lafiya sai abin da kai na nafila wannan kuma wajibi a kan kanka قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الله شيء وصيام رمضان sannan ko da azumin watan madana shi ma wannan shi na cikin abin da an kwallon ta maka har sai ce za ala laje ga rubu akwai wani abu wanda an kwallon ta wanda ba wannan ba ƙara ba ba abin da an kwallon ta maka ban da wannan illa an tsawo a sai in ka rabila har ce وذكر وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah ya ambata shi aka ka sadaka lokacin da manzo Allah ya ambata shi da ka akwai wani abu wanda an kauli sai wanda ba wannan ba kana babu abin da an kauli ta maka illa an tattawa sai in kai lafiya kenan zai tafi ma da hakko wata da tashi ya ce ko a dabarar da sai wannan mutum ya juya lokacin da biya wa ko ya kuri shi na cewa wallahi ina rantsuwa da Allah la azidu ba ni qali ala hada akan wannan ba zan ƙara ba ala hada akan wannan tambayar da ni ne wala an kusa kuma da rigo na aikin tambaya قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله شيء الله يسرك يا حسيرة ya rabar da inda gaskiya kai an ce wannan ana ce mishi da mamun sa'alarsa shi na wanda ya zoya mutu Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya wani da wannan sai maluma sun kace a shi ke nan wanda tsaya ga bakin farilla kawai bai ƙara koyi ba akan farilla bai taɓa yin nafila ba to in dai ya tsare farilla nan da Allah ya rika mai to zai shiga aljanna babu babu jana'izi min al imani. babu babu babin bayani istibabu jana'izi biyar jana'iza biyar jana'izoji mina tumina sha daga cikin imani ya gawa حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن لكن حسن هو الجدي ومحمد هو ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله حكيم من الله قال يأتي من اتبع جنازة مسلم كل جنازة مسلمين إيمان alhali shina mai imani wanda saba shina mai neman lada imanin ya yi haka don imani wanda saba ne akan neman lada la mu saba hakan wa muhafatan bai bai zo wajen jana'iza ba da niyyar kila ta ne shi kuma in shi dan uwa da kai ma mu bai haka da kafa'a ba wala muhafatan kuma bai haka nan don ji tsoron ka ba yayi dai imanin wanda saba yayi haka nan saboda imani kuma da neman lada وكان معه حتى يصلى عليها وكان معه kuma sannan ya kasance tare da ainihin wannan musulmin hatta ya sallah alaiha a an kai sallah da wannan rabu min damiha kuma sannan an kai su guda an haɗa su guda fa ku ya ku shi na komawa min al'ajir da galada da kira da yanki na lada kullu kira da kowane na lada min da uku daidai girman hudu da abin a ɗauku dutsen uhudu na aza da suke yi to nauyi ne daidai irin nauyi ne da ba ta rada haka shi ko amma ga wanda an kai sallah da shi kuma ya bi wannan gawa an ka zo makarauta da shi wa kana aku ya kasance tare da wannan gawa ta har lokacin da guda shi ka samu irin wannan lada dani wa masala alaiha wanda ya sallah akan ta sai sun mara da a komawa ta gida bai bi da wurin turbuɗa ba kawula an su fara gabanin a turbuɗe ta fa inna kuyar ji ul kiladi shi ko shi dawowa da kiladi guda ya koma gida kawula an su fara a shi wanda zama ne na ma tare da koma gida ba to amma shi ko bai bi da ba don sun ce shi ma sha da kiladi dan aka ce shi da kiladi na zama da yi to ga kiladi na sallah ga kiladi na zama da yi to wanda kuma an kace shi kula ya zo da turuda kaga shi ke shi da kira da shi da kira da kuke nan ga kira din na sallah ga kira din na zaman da yi ga kira din zo da yau da turuda kuma don su kace kira din na kawai yake nuna halartar sallah da zuwa wajen turuda to kuma akwai malumar da suke cewa in ka halarci sallah sai kana da wata lada amma wanda bai halarci sallah ba baya cikin wakana ma'a in kai in ka zo can ka irko ko ba ka da lafiya to da aka wasu malum ba sun kace saboda manzo Allah ya ce wa kana ma sannan ko suka ce in an kai sallah tare da kai bayan an yi sallah tare da kai sai kai gaugawa ka shi kamala kai ita makawarta ka tsaya can wani ƙauye ko ba ka da lada ta ce wa saboda wa kana ma a kashi kai ka ta da ina da ma wani sai ba in ya kasance an yi gogoriyo kwarai gawa ta samu cikakken taro to wani shi na bayan kwarai da gaske an ce da shi kaga ma kana ba amma hakikatan kana ba amma hitan kuma ma kana ba ko ko kuma alal misali ya kasance suna da kwarai sun rage kowa ya ta bayan sun rage kowa ya ta sai da an rage kowa ya ta na aka kai ta to shi ma wannan kana ba ya ta da ita amma wanda ba hakan zuwa su ma sun ce in kada ya fito can dai an ka tuka sai ba ka da lada amma duk maluma a sun sai aka ce ba kana samun lada shi sai an suwa kana ciya amma da fidiya sun sai aka ce sai ka kace da lada تراه قومكم تراه عثمان المؤذن عثمان المؤذن وتم يابلوهم عبادة يابلوهم وانا حديثي kenan anwa an auki kenan ya ga rahun ubata wannan hadisi shi usmanu wadan al-mu'azzin shi ne mu'azzin shi kira ga masallacin to shi na cikin al kala yace hadisna abu an an abi sallallahu alaihi wannan hadisi shi abin da ce hadisna abu ko ana da hasani wa muhammadin dukkanin su an aliko da ta kaga in ka diba kenan hanya ta hanya ta rahu wato kenan ta ga shi rahu ya zo hadisi ga ofa shi kenan auku wani lokaci shi shina ambaton hasan rijini da da rijini a abi baira wani lokaci ko shina da hasan rijini babu hafin mumini mai an yi wata amal hu wa kwana shi kun babu ba da hafin mumini hafin na mumini mai an yi wata daga abinci amal hu aiki ne wai kasance bai samu da aiki ne ba ko kwana shi ko alhali bai sani ba da ya ce ta fashi bai samu lada ba ya yi aiki ya yi wani a ma da jari ba wa kala ibrahim a ce ni ibrahim mutum ya ce ma arantu qawli ala amali illa hashitu an akuna mukallama ban taba gitta aiki na ni gama ban taba gitta qawli na ba ni gama aiki na tunani tsoron ka in wanda aka yi tawa ake ku yi mutum wa'azin da shi kai da ma ne da ba kullo shi na wa'azi a aikata alheri amma shi na wa'azi a amma shi na shi na wa'azi amana shi mashi amana to kaga kenan zai zama zai zama zai zama da haƙari ta ko ko kuma illa muka zira ni kai da sai kai da kai na saboda na ga hakika abin da ni kai ya sa ma abin da ni kai ana so ko kuma kullum aikin kashi dace da kaurin ka kaurin kashi dace da aikin ka saboda makatan inda za a ta kuma mara sau annuna sarki wa qala ibn abi malaikata ibn abi malaika yace أدركت ثلاثين من أحد النبي صلى الله عليه وسلم لا يزكي وتمدون ثلاثين دقيقين صحابين منذ صلى الله عليه وسلم كلهم قوة إيه دقيقين يهاب شيئا من قرآن النفاق على نفسه شيئا من قرآن منافسي كفين أبيت أكتم النفاق والنفاق في العمل munafiki ga aiki shi kasance aikin da haka da ta haka yi abin bai kai cikin zuciya ba kana na kula mutane su gani ko kuma abin da haka wuce gabatin ka ba shi a cikin zuciya ka ba ma minhum ahadun ba ɗaya daga cikin su yaqulu wanda ka cewa innahu ala imani jibrila shine akan imani jibrila wa mika'ila ko kuma imani da mika'ilu saboda ni lalle hakika imani da sahabbai kanina amma imanin jibril da mika'ilu a kaman shi a mahi kamala sannan kuma na imani shi na da aminci daga gushewa sannan kuma su ba babu nifaka cikin nasu da ko su sahabbai ba su da kaka shi ayyukan su illa dai sun yi wannan na domin jawabi sannan kuma kada a nuna kada su wuce a wani abu na don haka sun kasance su ma suna jin tsoron wata ainihin murataci abin da amurataci ke kasance aikin da haka ya kala ne ba don Allah ba Allah shi ya taba don shi haka ba a shi kenan ta kamar wanda ya rika kashi na ya bayyana da mutunci wani samu sannan kuma da an jiyo ana hasali daga hasan al-gani yace ma hafa ku illa babu wanda kace tsoron Allah ya ba mu'mini ba wala anina ku illa munafiqun babu wanda ka amintuwa min lahi illa munafiqun wala ya amanu makarin lahi illa al wala ya lahi illa al-qawmul hasibun sannan kuma ma hafa ku illa mu'min wa iyaya farhabuni wa iyaya farhabuni to wasu kuma suka ce abinda aka yi na nan ga ma haka ku ila mu'mini babu wanda wa kajin tsoron munafici ba mu'mini shi sai kajin tsoron da al'amari wala anina ku ila munafiqun babu wanda ka amintuwa daga faɗa ta aiki ba munafiki ba duk wanda ka ga ya amintu ga ni fada ta aiki da munafiki ne domin shi na aiki ne aikin munafiki wa ma yuhdaru min al-israr ala ala al-nifaqi wa ma yuhdaru wa ma yuqdaru min al-israr ala nifaq ba ko to ita an sa wata ake wannan kuskure na amma wani sai mun diba ainihin ruwayoyi amma da duk abin da ruwa da rikin duk abin suke sanyawa wa ma yuqdaru ala al wa mayu yuqdaru min al على النفاق على النفاق والصيام bakin abin da gani ga tsohon da gani kenan wannan sai mu alama ta yara ne ga da wata ta san ba ta yi ba ba wa ma da abin da aka yi tsoro min al shi shine zogewa ala nifaqi akan munafici wanda tiyani da sabo wata rahi ilaihi wal qawla wal suqa wal iyana wata rahi ilaihi wal qawla Allah wa ya ta habbai ƙin kafirci wal kusuka sannan ya sanya musu wa ta ainihi kin tilku abin da aka ce ma tilku al-qulubi an da'ati ita daga cikin da'a gaba dai shi aka ce tilku wani tiyana sannan kuma ta Allah ya karanta musu ta musu kin wa ta ta wa shi nan kaga a shi nan kusuku ya hikiyanu zama laifi me gari da wani ba ta yi ba saboda da maluma suka ce duk wanda ya kasance shi na da nifaka ta aiki to nifakan nan ta aiki in ta doge ma tana ya kai ta kauce ne dole kasance ta shi ta wanda yi da mutum da cikin musulunci don haka a kusa shi ki kai shi da kai na da nifaka ta aiki duk abin da an haka kana shi kasance har shi zuciya ka tana da ilafi da yi in babu ilafi da abin da aka aikata wa to kana shi nifaka ta aiki kuma dogewa a kanta ba tare da tuba ba shi ne a kai ga mutum ga ta tsawo shi ne ga hakika ne wanda ya kasance shi ne kuta daga cikin musulunci Allah ya kare mu shi da Allah ta'ala domin da ta Allah da haka wallan yusuru ba su doge ba alama ba a ruwa kan cikin yi ta wa wakon su yi alamuna sun san a ganin da na kuma suna doge a kai ne to shi kenan kare na Allah ya yabi waɗanda ya kuro Allah ya fara ya sun ka aikata laifi sannan kuma ba su dogewa a kan arsu da aikata wanda ya kasance da dina kuma sannan suna roƙon Allah gafara a shekin nan ka ga dogewa a kan laifi a kan doge a kan laifi ko ƙarfi da shan zama babba حدثنا محمود بن عرعرة حدثنا شوبة عن زيد قال سألت ناس بيع أبا وائل a المرجعة أكم awa domin da bi wannan babi kamar nasu na wa kala ce ni abdullahi shi a mai shi wani masudin أن النبي حقيقة من الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي كتاب المسلم ساجي مسلمي فسوق فاسق أنشي لا إنسان يدرك الشتاء وكتابه سنوكما يقاتل كور كافر شينا كتاب المسلم فسوق ساجي مسلمي فسوق فاسق أنشي لا وكتابه كور amma kuna da shi kuma kamar kafirci ne amma ba kafirci ce ne ba har mu gani da wanda kai da kullum cikin musulunci wasu malama sun ce wai wanda ka zage musulmi to ya yi aiki irin aikin fasikai domin zage zage aikin fasikanci wanda ta ga hukumar amma fa ya kace ka yaƙin mumini ka yaƙin musulmi shi kuma watan aiki na ina aiki kafirai saboda babu mai yaƙi musulmi ba kafirai ba duk inda kaga ana yaƙin musulmi ba mai yaƙin musulmi kai kafiri ashe kenan yi aiki ina aiki kafirai fa'ala fi al-kufari aiki ina aikin kafirai haka haka wasu suka ce suka ce a da aka mihi da wani kare hukumun idan in ya halatta da waɗanda shi in ya halatta da kashi ne halal na duk lokacin da kana ganin kayan halal kashi ne halal na gare ka to ya zama kafirci sai su suka ce a ba haka nuna ba an ce tilawa ya haka yana ce ko zage ne kai in ka hasu zage shi mashi albarka ta ce domin halatta abin da amurka ta ce to shi na ce a habar na kwace mutum ta irin hadisna isma'il ibn ja'far an humayri an alatin qala akhbarani ubaratu bin saliki ana zai ce ubaratu bin saliki ya faɗa ke na kaga sahabi ya biyo sahabi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم مع الله خرج يا هتو يقتل كلا يتكلم يا شبال ainihin sahabbai labari bai da suka kadari bai ta ayyana da suka kadari da ayyana ainihin yinin da lokacin ba ta la'ahara da gane sai wasu mutum do sun ka hito suna gardama suna husuma suna jayya an gudansu ana da abdullahi ibn abi hadarin idan ana jin shi kuma wata ka abu na maliki tuna suka fito saboda shi ka abu shina bai abdullahi ibn ibn abi hadarin bashi to sai kasance su kama gadama wajen bashi shi shi na nuna ya biya shi ko shi nuna bai biya shi ba to wannan hukuma suna da cikin masallaci kuma shi wata ramadana sai manzo sallallahu alaihi wasallam da amma shi kuma ya ne fitowa shi faɗa masa habbai cewa yayin mulkin da ya tsirkadari an ayyana mai ainihin wannan ranar da lokacinta shi na yi so shi wa musulmi shara da wannan ranar da da shi sai kasance ga su mutum biyu wato suna ainihin hukuma suna jayya tsakanin da nuna su sai da nuna ne da ke musulmi ne da musulmi na ko wani su musulmi na ba kara sai ce in ne harai ko sani na hito da kuma da rukun domin a faɗa muku dai da ya fi kadari da ayyana rana ta da ya fi kadari da lokacinta wa inda hu tana ha kuranu wa kuranu hakika da wani da wani wadan sun yi husuma suna jariya suna gaddama sun ɗaga rubutukan su ko wanda su ya shirya amma wani sama ba rufe a sai an taɓa ke na sanita sai an taɓa gida a yi ne ya ce fa a ta ina tsammanin an yi kuna hairar su ina tsammanin wannan abin kasance alheri gare su ba ma da ta'ayini ya zama alheri ko ai a shi kenan a ta'ayinu a yau ya zama alheri kenan ko da shi to ina tsammanin dai wannan abin zama alheri gare su saboda ni da yawa shari ka jawo alheri da yawa shari ka jawo shari wani mamun ce babu hairin da babu shari ciki ne babu shari da babu hairi ciki ne duk hairi akwai shari ciki ne sannan kuma duk hairi akwai shari ciki ne in ba aljanna ba aljanna da harin ba wuce cikin ta wuta ta da shirin ba wuce amma in ba waɗanda ba duk inda ka ta hairi to ana ya samu shirin cikin hairi duk inda ka ta shiri ana ya samu hairi cikin shirin nan amma ban da wuta ita shiri ta fi fasta ba ba hairi aljanna ban da ita hairi ta fi tsara wuce cikin ta to shi na ce to lokacin da aka ɗauke ne sanin ta ta ce ita ne su ha ku neme ta da sauƙi wata cikin bakwai wata na ramadana wata ko kuma wata cikin kwanaki tara cikin kwana tara na wata ramadana na farko walhamdi ko kuma wata cikin kwana biyar na ƙarshe na wata ramadana hamsu cikin goma da ƙarshe sannan kuma sauko cikin goma da ƙarshe tirko cikin goma na a haka wasu maluma suka ce da shi ta da nan ga watan da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce cikin musulmi da ga zagi da shi kenan kaga zagi ga ne sannan kuma duk inda aka zagi ta hedi da tsawa na wuri don hakan ga su wannan abin sun yi ciwo da ramadana kuma shi masallaci sai maluma suka ce to a shi nan hasuma hasuma ba ta da kyau sai aka ce a ba hasuma ba ta da kyau ba yadda su ba ka bai dace bi ba dan bai cikin masallaci in kana da mutum ba shi ka san gode ce shi ka ko shi shere da mutum a kan hakkin ka ba kuna da gare to ba sai dai wannan abin an yi shi wuri wanda ya kasance mai girma na wanda ya kasance wuri nan da ya kai kaza ba wurin suma ba ne sai mazu sallallahu alaihi wasallam ce don haka da sai an ka soke ne sanin ta don haka ne mai cikin kwana goma da kashi maluma sun ce alheri da a cikin wannan da kowa ya fita da su kai ne an shari tattan yini tattan lokacin to sai ka raba shi ka zama da ka ga aiki sai ka sai so da ramadana sai ka sai dare guda ka ibada wanda ta ibada nan sai ka ibada ta shekara 84 dan wata nuna kai ne an shari ta yi wata ko ta shi wata nuna hadin da ga wanda su kusan shekara 84 wata ba shi ke ne ka sai ya aiki ya yi aiki na shekara tamanin da hudu da wani abu zan kusa shi da wani ke da aiki da aiki wani na samu ya shekara ta nishi komai to don haka an gama yanzu ko kada da ita ba sani ba balle ya karama shi ke ta aikin aikin samu don kuma shi ke kullum kana cikin ainihin hadari da zabi kana ciyayewa da fada cikin babban da yi ko kuma kai kasance ka dace da ita ba in ba ka dace da ita ba a shi kenan kaga laihinka na nuna a gogewa shi ba باب قال جبريل والمؤتاد الساعتين ويؤذن الساكت منهن وامرأة مدلة نوعان الأول الإرقة للشيء أن ينقل ممن فوقه بأن ينقل ممن فوقه بأن وأن والثاني لا يسكته لكن يزيد أو تفقه بماله لا يعلم فلن أن أذن mun bayani akan hadisi wanda aka ce ma kalli ko hadisi a ah, mun mun bayani hadisi wanda aka ce ma kalli hadisi wanda aka ce ma kalli shi a wanda ya kasance muka ce malikun an nabi an yi umar an yi umar a dalili mutakallila in ka ce malikun an yi umar mutakallila saboda kafin da to shi aka ce ma kalli to sai mu dalili shi kuma hadisi wanda aka ce mu dalili الثاني تبعه الإسلامي حديث اللي أنا كاتم ولا ويلي يولي ولا kamar muka ce malikun ta ga an ce da lafi ko an ce da fara to duk hadisi wanda an ba da wuya duje ne amma maluma suna cewa sai in tsakiya na in an ce su cikin tsakiya kamar da alim sai muka ce wata ahmadu na abali ali shafi shafi an maliki malikin malikun an nafi nafi an ibn umara annabi sallallahu alaihi wasallam sai kace ahmadun na hanbali a yin kamara ka ta ce shafi ka ce a malikun a kace ahmadun na hanbali a zabi to wannan shi suka ce mu da saboda tasirin rawiye duke yuri kuma a samu da lisan shi ko hadisi wanda ya zo da zai da ma'ana shi muna in an kace a tadlisu ainihin yin wannan aiki shi aka ce mutadlisi abin da aka ce mutadlisi da lugarin aiki wata kamar kenan mai hadisi ya duhuntar da al'amari ga mai turare ne ya rufe mai wajen musamman bai gane inda aka yi saboda ni ya shafi wani mutum kuma shi wanda aka turare da kan kowane aka shafi ba to shi aka yanzu da hadisi don haka ce ma a tabo da nufin da bani al'awar na farko al'ikamu da shehi kada malam abin al'ikamu da shehi da anyar wuya ko da anyar kula da mafi ko shi wani riwaya da wani akan malami kamar yanzu alal misali malamin ka wanda kai riwaya gare shi shi kuma ya yi da wani malami shi ko wani malamin yi wani malami to da ka taho malamin ka da kai riwaya gare shi mu ɗauka mu ce ana cin shi abdullahi yi riwaya da wani malami wanda aka ce wa qasim to yi zamani da qasim amma ba ka da riwaya sai sai da wata abdullahi to da ka taho kuma ka ce حدثنا suna abdullahi قال حدثنا آدم سكتي عن قادم تريد كذا من شواك إبراهيم قال بعد الرواية غير بعد إبراهيم قال دون أن يأتي متدليلي أما أن يكتب تسمى كل من يبقى kuma an san da tarihi ba mu ba ko wannan kuma kana shi kace an tafi ba da dalili ba saboda ne an san da shi kuma da shi ne bai nena bai da ka mutum wanda ya kasance sai ma malumman hadisi masu cikin ilmin hadisi su iya gane ta da wani to shi ake mata da ne dan yanzu da mai kuma suka ce ayin zuhuri a cikin shari'a an ilmin musayyimi idan maliku ya ce an ilmin musayyimi ta ga tabbas ya ka da wani ko kuma alal misali zuhuri ce an abdullahi bin abbas idan zuhuri ce an abdullahi bin abbas shi ma an san ya ka da wani tun da su da wani ba ko kuma sun yi zamani amma bai gani shi ba to irin wannan ba shi da Abinda aka ce mutu da jiki ka ni shehin ka ka ambaci wanda aka mala bi an ko kuma ƙara ko kuma anna amma ya kace ce hadisa wanda ba ku da jiki wanda da lafi ido shi ko na duba zai kasai ba lafi daga dai ya suka fata a wasa ko sifofi ne da ma da ila ya alifu da sifar da a san shi da ita ba idan ya sifar da shi da sifar da a san shi da ita ba wannan kuma ake yin sujjeti kamar yanzu abin da sunan malami ne ana ce shi qadimun an da jaru isha har da haza sai ya ambace shi da gaire ba shahara da da abin da bai shahatu da shi kila sun ya taɓa jima ya bari تجي حدثنا آدم الدباو وأقول آدم الدباو حاتم النام الكريم kan sai a shi ne kai alhali kuma da shi ayi hadisi na kasu muhammad jawab ka ta kuwa na gani sai ki wa haka wa kan da da yi sai ku da ka shi ba lakin daga dai ya su da mata au za ku wasu kofi ne imari ila ya yi da su da ba kan shi da ba shi da malami ne ya shahadu bil ilmi ko bil kunyati ko bil laqabi ko bil fayyar kuru sai shi ambace shi da gare mashi har da shi da adalci ya shi da shi ba kan sai a zauna ba shi da ba da wannan shi kuma ke mata da jesu shi wuri shi kuma ta zama ko shi aka ce mata da su isnadi sai eh, kuma ta suna ajin shi ta ta rufe shi ta dalilu isnadi ba suna iya ga kowa ta dalilu tabbiyati amma da ce in ya kasance wanda kan yi ruwa ga shi da ifi na kayi da baya ga kasance shi shi ko ya yi da ifi shi ko da ifi ya da kasance

assalamu alaikum ana ya kara wa malam lafiya bayan wannan malam dan Allah ne ne matsayin watan zaba a cikin watannin musulunci shi gaskiya ne wata ne na musiba ko kuma ba a ba ya yi adadinta ya ce kuma ne zarba wanda ake ambato zarba da ra to shi ne waɗanda kuma mutane da girma Sabo shi ne wajen ainihin mutane ne da cikin wajen musulunci kuma duk wasu ababa wanda aka faɗi da wanda ta na da sai wasu inganta ba tun mahimmancin sa sai na mai mai wanda shi ba aiki da su bayan wannan kuma mafi sallallahu alaihi wasallam shi na cewa za a dabawa lafiyarsa manzo Allah shi cewa la'a daga babu na kaula ɗaya ta babu canji manzo Allah ya kore canji gaba ɗaya babu ba ya san kore tunda manzo Allah ce babu lafiyar ta babu canji annakira ta fi tashi nabi dole al'ummi nakira in ta zo shi tashi da nabi tana gwada umumi lafiyar ta manzo Allah ce babu canji gaba ɗaya tunda manzo Allah ce babu canji a shi ke ta babu shi ko da bisa ga wannan kaga ashe kenan da zarba gana da da aka cewa ba a cikin duba a nan ba ya zo hadisi a nan da ɗalibin ya sa shi da na wurin ya ce wani shekar da shi wata tafarna in ka zo ba a samu nasara ya ce kuma ya nasara kaga da ya zama da shi ke ya kuma shi ke su sahabbai suna da hukumi na cewa wata ba za su shan ba ba mulkin ba shari'a ta zo da shi na ra'ayi ba wata duk wata ni na Allah na kudu kullu hadallahi kuma muna ganin malami na

amma ko waɗanda an karbi su da wasu a su ba a ce gari a cikin su ba yalla dai ko miya na Allah ya shi ta wani akan wani cikin mutane Allah ya hihi ta da dabawa da matani a kasuwar mutane ko sannan kuma ya amince ko cikin jami'ar halaki gaba ɗaya Allah ya yi da mabu sallallahu alaihi wasallam shine Allah mahlukati da duka da kowa da kowa in kuma an fice shi watanni Allah ya yi da wata na maza a kan duka da sauran watanni ya an fice shi da kai Allah ya yi da a kan duka da sauran watanni to haka cikin komai Allah ya sa da yake ka kafin wasu kwanaki sun yi wasu kwanaki girma sannan wasu watanni sun yi wasu watanni girma ga Allah ko kuma sun yi su daraja da mutum sai eh, ya ce wani na da wannan rade an ce ana karanta waɗansu abubuwa duk waɗannan abubuwa ba su inganta ba babu wani na zo da ba su inganta ba balle ne za a karanta a cikin na ce shi kuma mai tambaya ta ya ce assalamu alaikum ana gafa wata mara don Allah yana son ka yi min takaitaccen bayani game da waɗannan abubuwan da ke tafi wane ne ibn taymiyyah a wani ilimi ne ya fi shahara wace gudunmuwa ce ya bayar da addinin musulunci ta daya wa ne ibn taymiya to ibn taymiya dai shi mutum ne wanda ya kasance watan ya tashi cikin gidan ilimi kuma ya yi ilimi cikakken ilimi har ya kai matsayin musulunci ibn taymiya mujtahidi na dini kusan kuma kowane fanni babu fannin da ibn taymiya da sani ba ya san kowane fanni kuma cikakken sani bayan wannan kuma ya san qawaid shari'i ya san ahkam shari'i ya san na nasihi da masuhi da alqur'ani sannan kusan duk hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam sai a ce kamar ibn taymiya ba ya san su babu abin da ake yi ga kai ne ko mi da shi bayan wannan kuma sannan ya sun a tsawarar ulama ne na ba za a shigo gaba ɗaya sannan bayan wannan kuma ita masaba ce ya yi hara da ita duk abin da a cikin masaba ce ba ba da ya sani ba sannan ya san ba za a shigo gaba ɗaya ya kuma sabobi na maluma daban-daban daban-daban sannan bayan wannan kuma ya san kuma hilafi duk matsaloli masu hilafa kuma ya san su sannan bayan wannan kuma ya san ijima'in maluma bai ba wannan shi ake ce wani musulmiya take shi kenan saboda kusan duk abin da ya rubuta wasu maluma sun ce da kai ya rubuta shi duk rubuce rubuce da suke da kai shi bai su kuma alama da wani haka nan da shi mu hadisi zai ka ga wani da ya dan yi kuskure wajen alfazu na hadisi kaga wannan shi ka nuna ba ba ya kashe da asali ba da kai da ya kai dan da ne da asali ya samu irin wannan a irin wannan matsala ne wannan ke nan ga ibn taymiya sannan kuma irin jami'a ya kasance mutum ne wanda ya kasance shi na mutunta maruma kuma shi na daraja ma shi na daraja da maruma sosai sosai kuma sannan irin jami'a wajen maganganu mai maruma sun ce hakika shi na adalci cikin ilimi cikin matsala ta ilimi shi na adalci sosai sosai cikin adalci sai dai shi kuskure kowa na kuskure shi ba masu ne gani ko sakon rage yayi ya yi su akan ijtihadi yohana shi da lada ta kuskure da yi rawa ba sai ko shi da lada biyu a yan aka ji shi wahid yanzu haqqi ne yusuf da fahimi ya yi cikakken bayani akan ainihin matsayin ibn taymiya sannan kuma ya bayani akan kusakure da samu wanda ya kasance wannan kuma za a kama shi da yin ba kuma abin da hakuri ibn taymiya ko mumina duk kusan ba da musulunci a hannu suna wajen ba suna hujja shi sai shi Usman da Allah wa shi da hujja da Taymiya don ka shi kenan ka da Taymiya da malami na kwarai kuma wannan ka hujja shi sannan ababen sun ka faru gare shi na kuskure ba za a komo a alaƙin shi gare su ba sai a daidai abin da aka sana a yi yusuf da sani abin da ke ibn Taymiya wato kama gulbi na in ka zo bakin gulbi ko ka zo bakin mashaya abin da ake nema ka samu ɗori ko kuma ainihin abin da ya kama da wannan in dai ka zuba ta ke kenan ne ba ka dawa kan wani ne ka zo ka tafi wuri kai a faso wani ne ka zo ka tafi kila nan kan kihi ka zo ba ka ne yayin da ka haka nan yace to can wata rana kana iya zuwa ka tafi wuri a da kawai turo ka zuwa sai a kwace ka barta wato inda ke da sako da ke ne sai ke da wani ke don haka ga shi ke nan ka ga ba masu riba ne ba masu riba ne sai dai yin hanyar da aka in ya kawo magana ta ibn taymiya ya yi hujja shi ko kuma ƙaunuka da suka sa a wani maluma to shi na cewa to ni na kawo ƙauni da ibtaniya amma ala'ani la aj'alu li ulama al-islam hakaman wahidan yace tare cewa ni ban wa malumman musulunci ka London in aza musu alƙali guda mai ke musu hukunci ne na shi ibtaniya kamar wasu kai sun ce ko ni inda ibtaniya shi shi ke rika daya a tsaya wa a'a magana kowa ana samun gyara shi ta ana samun kuma a ta wawa shi hakan da kullum inda ka yi magana ka ta wawa ka yi wawa ta sai ka wani da tsoro ɗauka da ma. ya an samu tsawaba shi ke nan in ba samu tsawaba kuma ba masu ne bane shi na yau kuskure to kuskure da ka samu ne yanzu biyan mutum ido ne in an ka ce ibn taymiya ya ce sai ta a shi ke na ya tsaya ba a zuwa a tsaya ba tun da rabu ani ba ba hadisi ba ba ijma'i maluma ba ko a shi ke nan kan qur'ani da aka hudu ko suna ce to a tsaya ba ko kuma a ce ma a da umma abin da umma sun ka a kai da shi ba tsaya ba amma magana kowa ana didi a gani ya yi dogo shi a ce mutawa sai ka ji a gani da ya kawo na da kawo shi to wannan suka ci da nan akwai bayani mai tsawon garin taimiya ni ke na zata kai irin wannan tambaya wa irin taimiya na tambayi ma na mun ka kafu ma shi rahimahullah wa ta'ala yayi ne cikakken bayani a tsawon da ake yi na sai gaske an guda ya faɗi yayi arabiya yace na ɗaya ta samu matsala kai da ibn hayyana ibn hayyana abu hayyana ta ɗaya na gyara a albiya yace amma na dai an taɓa samu amma dai ba da nan aka samu ba sai ya ce wace hudun an yi ta cike bayani wace hudun gudunmuwa ya bayar ga addinin musulunci. To in jami'a ya ba da gudunmuwa cikakkiyar ta ga addinin musulunci. Daga cikin gudunmuwa da ba su da addinin musulunci kusan kowane fanni ko kuma kowace matsala ya yi fatawa a kanta. Da wuya ka samu matsalar da in jami'a bai fatawa a kanta. don haka ma an kawo islami ka tawi da ko kusan ina da mujallabi ya kai nawa ke da bai kawo da shirin da wani abu ina da shi bai so shi ba shi gani ka gudun wanda ya fasuwa ga addinin ci. to ni ba ganin rubuce ba an ce kun koyar rubutun da ne an ce shi da irin yare rubutun da ne amma ni ba gani ba amma wani man ma a rubuce haka ce ya gani ci. ko ku shi da irin yare rubutun da ne ya samu matsala kan yin sarrafa na aka bai shi ya shekaru biyu wasu ma suna ganin ma gidan yare cika ma wannan sai abubuwa na da su haruwa tsakanin malumma da mahukunta zamani su ko na aiga mahukunta zamani ne su yi wasu gidan yare ko shi ka ga bai da mamaki Alhamdulillah. malam can karatun da ya wuce eh, karatun da aka yi da ya wuce game da mutumin nan da ya isko waɗanda suke bi da baitul mutar Eh, suna sallah hmm. sai ce musu da abin da ya faru na cewa ya a sallah hmm. suka juya tare da limani hmm. domin idan na idan na zo ta fashe ni sai ni duka ga duka ga jayin na ce ana a sai ni fara sallah na fara na kawo sai wani ya ba hana gabas ba to na samu nima an juya ta sallah ah, da to abinda an idan mutum ya kauce wa alƙibla wa'annan halaka da dinan ita da in ya kasance kamar ga alƙibla da kai ka dibi ainihin kusurwa ta alƙibla to sai ka juya sai ka koma daidai amma wanda dibi kudu ko dibi arewa ko dibi yamma in cikin suna kashi ba zai sai ka kashi kallata sai ka koma sai ka koma ruwa amma nan ga zai rura amma banda makawa shi makawa in yana ɗaya kudu ko shi yana ɗaya arewa aka ce ya kudu ya ya kame sai ga duniya shi ba aka ce mai kalla aka ce wani da ce kada a gaido a amma wa mun harfin tasirin wa mun harfin yasirin bai ya saka gani gaido a amma wanda ba makawa ba in ya jibi na kudu jibi kudu ko arewa ko yamma da ya tashi kalla wanda ɗaya an bai tashewa makawa in dai ba yamma ba bai tashi kalla wa mun ya yasirin da wanda ya kauce kaɗan da shi ma sai shi kiwa kawai da sadara sai shi kiwa da ba shi su kenan yau kuma an tsira ta wuce ma gaba ɗai ka dubo da aka ba a gane inda a gabar ba ba a da abin da aka bar ba to ka samu iha guda ka yi da ke sallah shi ke da sallah abin da ya ce wa lau sallah arba'an la suna da amma wasu ma nuna ina da hakan abin da ce da kayi sallah arba'an fi arba'in hatin jiha kula suna da hakan ya yi kyawu وحكي لكم شهادات لا عني وما يقول إنه لكم جاه تركي كذا إلي حابولا كيف لا شكي لو كان اللهم صل على محمد ربنا اعطنا في الدنيا حسنه سبحان الله الذي أعمال السلام عليكم ورحمة الله